Jigajigai daga ma'aikatan gwamnatin Najeriya tare da na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka sanya hannu a kan tsarin haɗin gwiwa na shekarar 2023 zuwa shekarar 2027 a cikin ginin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin tarayya Abuja inda suka ce tsarin zai mayar da hankali ne akan taimakawa Najeriya don cimma manufofin ci gaba mai ɗorewa, tabbatar da haɗin kai da gudanar da ayyukan gwamnati a bayyane. A yayin rattaba hannu kan takardar sabon tsarin a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Abuja, babban jami'in majalisar a Najeriya Shmale ya ce. Sun sabunta alkawuran da suka ɗauka na yin aiki tare a cikin shekaru biyar masu zuwa da gwamnatin Najeriya. Alkawarin dai sun kunshi ci gaba da gano manyan kalubale da Najeriya ke fuskanta kamar yawan matasa da ba su da aikin yi, yawan yara da ba sa zuwa makaranta da kuma yawan mutanen da ke fama da talauci a ƙasar. Come these challenges and create a better future for the citizens A cewar karamin ministan kuɗi da tsare-tsare Clem Ikanade Agba, tsarin da suka sanya hannu a kai zai ƙara taimakawa wajen cimma nasara a alkawarin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na fitar da ƙarin 'yan Najeriya miliyan 35 daga ƙangin talauci nan da shekara ta 2025 yana mai cewa ya zama wajibi gwamnatocin jihohi su mayar da hankali akan yaƙi da talauci a yankunan karkara a maimakon sanya ido akan birane kawai. A nata ɓangare shugabar tawagar gudanar da tsarin haɗin gwiwar tsakanin tsakanin gwamnatin Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya, Ule Mula ta bayyana cewa. So the cooperation framework we've just signed as a collective of the United Nations is really built to support the Nigerian vision. Tsarin nasu zai taimaka matuka, ga Najeriya da tsarin ci gaban ƙasar tare da mayar da hankali akan muhimman batutuwa da suka hada da daidaiton jinsi na bai ɗaya, ƙarfafawa mata, matan su rika samun damar tsarin lafiyar haihuwa da yadda za a shiga cikin ci gaban tattalin arziki. together with the government on that accountability framework I mentioned. We think that is important. Ministan ayyukan mata a Najeriya, Poland Talent ta ce. Well, ina gani wannan shirin nan yana da kyau, amma aikatawan ne babban damuwa. Ina kira da babban murya cewa ya kamata a samu matakalan da za a tabbatar an lura da abin da ya shafi mata domin mata su ne iyaye. Matasa idan ba a yi da su ba da kuma gajiyayyu idan kwa an kula da wa'annan gefe uku wanda dama kullum ana manta da su za a samu zaman lafiya da cin gaban kasa yadda ya kamata ai shi sa na faɗa na ce dole yadda za a tabbatar a tsare da wannan takardar shine a tabbatar an sa mata a tsakiyar shirin domin mata iyaye ne idan kuwa an karfafa mace an karfafa iyali an karfafa kasa haka ma matasa matasa su ne manyan gobe da mata da maza dole a kula da hanyar da za a ba da karfi a taimaka a samu ayyuka wa matasa a bada koyon da zai sa matasan nan sun zama da abin yi domin kar shiga wani halin abin da ba daidai ba. Majalisar Ɗinkin Duniya da ta takwarorinta a Najeriya na aiki tukuru don cimma ƙudurorin nan na ci gaba mai ɗorewa mai manufofi sha bakwai masu alaƙa da juna waɗanda ke ƙoƙarin magance manyan ƙalubalen ci gaba da mutane ke fuskanta a Najeriya da ma duniya baki ɗaya tun lokacin da aka amince da manufofin cigaba mai ɗorewa na SDGs a watan Satumbar shekarar biyar ne Najeriya ke ci gaba da bayyana aniyarta na cimma ƙudurorin na duniya ta hanyar jagoranci da mallakar tsarin aiwatarwa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.